Karfe 5 da minti 45 Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. Mambobin wata kungiya mai suna APS sun ceto waɗansu baƙin haure da suka fito daga Libya zuwa Agades motar su ta lalace a tsakiyar Sahara. Daraktan Polis na gundumar Gaya ya yi raskuna adadin ƙwayoyin da suka kama daga farkon watan Janairu zuwa takwas ga watan Afril na wannan shekara. Rahoton muna musamman a yau zai mayar da hankali ne akan zuwa yi wa yara shaushawa tun suna jarirai a doso. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Kwanaki biyu bayan kaiwa tawagar sojoji masu rakiyar masu aikin haƙar zinariya hari daga waɗansu mutane masu ɗauke da makamai da ba a san ko suwaye ba tsakanin cintabaraden da alit a yau da safen nan firfe ya yi ƙarin bayani harin ya yi sanadin asarar rayukan sojoji biyar wasu suka jikata da yanzu haka suke kwanci a asibitin somayir an tura sojojin sintiri a yankin a cewar Prefe Nuru Malam Sani a hirarsa da Usman Umaru. ba sojoji aka mahari ba konvo aka mahari konvo a wannan rairayi ladi 9 avril ta taho daga tabarkat ta yi kilo 180 tabarkat tana can cikin ƙasar ifiruwan amma mu da abinda mutane suke yawan zancen shi don saboda nan atleti ne za a zo ta taho to ta kwaso zinariya cikin konvo to wa'annan yan ta'adda suka shiga cikin ayarin konvon mu wanda sojoji suke rakiya a nan ne aka yi gumurzu sojojin mu sun ba da kokarin su bakin kokarin su su kare mutuncin mutanen mu sai aka samu haddare shi a wajen mu an kashe ma soja guda biyar kuma amma guda biyar rauni amma tun da aka yi shi nan mun ɗauki matakai da yawa gwamnati ta ɗauki mataki da mai karfi an tura ranfor masu karfi da motoci da yawa da makamai tun da akwai wata operation da take cikin zuwan in na tabarkat na harkar zinariya ita ma ake ce mata operation garkuwa tayar yajir ta tura yanzu haka wa an san ma ana tamani an same su an bubbuge su kuma suna nan suna ci gaba da neman mutane duk gaba suna farautar wannan yan ta'adda An ceto bakin haure goma sha uku daga mambobin kungiyar ONG APS waɗanda suke aikin agaji ga bakin haure a cikin Sahara. Motar bakin hauren ta ɓaci ne kwanaki biyu a tsakiyar Sahara a yayin dawowarsu daga Libya ga ƙarin bayani daga bakin Lawal Tahir, mamba na wannan kungiyar ta APS a hirarsa da Anise Karim. Mun samu ceto bakin haure goma sha uku da suka dawo daga Libya bisa hanyar su ta zuwa Agadez sun wuce ta Sigidin mutanen goma sha uku suna cikin mota guda ba su wuce ta Latin ba ta Dirku sun so su wuce kai tsaye sai motar ta lalace da yake muna da mutane da ke can kai tsaye a Latai mun tuttube su ta wayar turaya mun san mota da muka tura ta ceto bakin hauren goma sha uku tare da direban su dukansu 'yan asalin tawa ne gaskiya abu ne na na ceton gaggawa da jin kai mun jima muna ceton mutane da ke cikin irin wannan matsala fon sahara tana kokarin ceto mutane duk da cewa ba ta da hali sosai A gaya watanni uku na farkon wannan shekara an samu da yawan safarar miyagun kwayoyi a cikin waɗannan watanni uku jami'an tsaro sun samu nasarar kama kilogram 572 na tabar wiwi da waɗansu nau'uka na ƙwayoyi daban-daban mutane 46 ne aka kama 35 daga cikinsu 'yan ƙasar Nijar ne. Sale saini daraktan 'yan sanda na gundumar gaya a hirarsa da Fadal Alu.

22,621 na diazepam kwayan haɗiya 14,308 na na gelatin ɗin tramadol mun kama mutane 46 daga cikin cikinsu 'yan nijar 35 'yan benin 4 'yan najeriya 4 'yan mali guda kuma 'yan togo biyu haka kuma mun tsare motoci biyu babura biyar da kwale-kwale biyu da Sallolin tsayuwar dare cewa da ƙiyamun laili ana gudanar da ita ne tsawon watan azumi, sai dai an fi gudanar da sallolin a cikin kwanaki goma na ƙarshen watan azumi. Lokaci ne da mai azumi ya fi samun falala Ustaz Haladu Yahaya a hirarsa da Hawa Usman. la troisième décade euh, offre euh, kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan na ba da damar neman falalar zuwar Lailatul Qadari. Musulmi na mai da hankali sosai ga salolin nafila da ma wasu ayyuka na gari cikin dare. Hakan na nufin nafila na da amfani maras iyaka. Allah ya yi kira ga musulmi na su masa su shuda cikin dare, su girmama shi na tsawon sa'o'i kowa iya yadda yake iyawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yin raka'a biyu cikin dare ita ce sallah mafi kyau bayan salolin farilla. Ya kuma ce a yi raka'o'i cikin dare ya wuce duniya da amma abin da ke cikinta. Kwanaki goma na ƙarshen watan azumi waɗansu masu azumi suna keɓewa a cikin masallaci suna ibada cewa da itikaf inda suke yawaita karatun alkur'ani da kuma addu'o'i sai dai a cewar ustaz abu salai akwai waɗansu ƙa'idoji da ake cikewa domin karɓuwar wannan ibada ta itikaf ga abin da yake shaidawa muhammad maman kai gidanci ne ka sanar da iyalin kaya cewa za ku keɓancewa can yaranku ko matanku za su kawo muku abinci na biyu ga waɗanda suke son yi ko ku kasance ma'aikacin gwamnati idan ba ku da wani wanda zai mai gurbin ku domin wannan aiki to ba ku da wata hujjar barin aikin ku nan inda aiki yake ya zama dole domin wajen abin da bai zama dole ba duk wanda ke son ya keɓe ya kamata ya samu wani masallaci inda ake sallar juma'a to ya zama dole bisa ga wannan sallah idan kuka je cikin masallacin da ba a sallar juma'a to dole ku fita muna da wani misali shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana tilawar alkur'ani mai tsarki cikin wannan wata da addu'o'i a cikin wannan wata haka kuma bangaren jama'a ko na taimakon juna na ramadan kuna cikin gungun mutane to ku zama masu zama tare da hulɗa tare ko bayan wannan kuna iya ci gaba da kulla zumunci Kafofin sadarwa na zamani ba kasafai suke rubuce-rubuce a kan hana haɗa waɗansu dangin cimaka ba. Misali, an hana haɗa kifi da madara da kuma hana haɗa ayaba da kwai waɗansu suna gani idan waɗannan cimaka aka haɗa su guri ɗaya mutum ya ci su yana iya rasa rayuwarsa sai dai masana cimaka sun musanta wannan zance kamar yadda abdulrazak bello masanin cimaka yake shaidawa fati malam yaro Idan aka duba abin da ke cikin madara da abin da ke cikin kifi ba abin da ke nuna cewa waɗannan abinci biyu ba a haɗa su. Cikin madara akwai sinadaran lactose da glucid akwai kuma abin da ke gina jiki vitamin A. Cikin kifi ana da kusan irin waɗannan sinadarai protein da vitamin. Akwai gishiri akwai kuma calcium akwai sauransu. Idan aka dubi gaskiya abubuwan da ke kunshe da su babu wani abin da ke nuna cewa ba a haɗa su. Wannan abu ne na farko. Abu na biyu kuma ana magana matsalar cin kwai da ayaba da ake cewa akwai yiwuwar haɗari haɗa waɗannan abinci biyu nan ma a ɓangaren mu babu wasu hujjoji da aka samu kan wannan alaƙa. Tun da sanyin safiyar Asabar mazauna gabar kogin Isa na Nijar a ɓangaren garin Kare Goro sun waye gari inda suka ga wata dorina ta mutu a bisa kogi na Isa. bayan da suka sanar da hukumomin yankin sun halarta a wajen. Omar Hamma ya je wajen da al'amarin ya faru kuma ya tattauna da Adamu Hainikwai ɗaya daga cikin mutane mazauna garin Karegoro wanda ya shaida wannan al'amari ga abin da hirarsu ta kunsa. Na cika dare a bakin kogin Isa wajajen karfe uku na dare zan koma gida a lokacin ne na ci karo da dorinar kuma bayan na dawo daga gida da safe na sake iska dorinar wurin da take anya bayan na kare kamun kifi na zo kusan shi na dauki yan duwatsu domin ganin idan yana da rai ko a'a na lura cewa ya mutu daga nan sai na sanar da mai gari akwai lokaci da dama dorinai suke zuwa nan maza idan suka zo suna faɗa ka san macen dorina za ka ga dorina guda da macen dorina kwana goma idan namiji ya zo to wani tashin hankali ne kenan za su kwashe dare guda suna faɗa cikin isa. Kwamitin Tsara Kwamɓalar Wasan Ƙwallon Ƙafa ta Ƙasar Nijar a yau da safen nan sun yi walawala na tankaɗe da rarraye a kan kwamɓalar cin kofi na ƙasa na wannan shekara. Za a fara buga wasan ne 27 zuwa 30 ga watan Abril. Shin ko menene sabon canji a wannan kwamɓala ta wannan shekara? Isa Yankore mataimakin sakataren ƙungiyar Fenifut a hirarsa da Salamatu Kadiri. Bambancin shine an yi kokarin faɗaɗa yawan masu halarta ta hanyar baiwa ƙungiyoyi na jiha damar ɗaukar wakilai biyu. A da wakili ɗaya ne a kowace ƙungiyar jiha takwas baki ɗaya kenan, amma yanzu mun ƙara wakilai domin su kasance sha shida baki ɗaya inda za a ƙara kuɗaɗe. A baiwa kowane kulab damar shiga kwamɓala kuma ya yi nasara. Saboda kamar yadda kuka sani shugaban ƙasa ya ƙara tukwicin wanda ya yi nasara. Mun yi walawala mun a game da zagaye na farko wato wakilai sha shida na ƙungiyoyin jiha da wakilai ashirin na kungiyar kasa wato walawalar ta shafi tawagogi talatin da shida. tirage 36 équipes. yanzu kuwa sai rahoton mu na musamman. Shaushawa ‘yanci ne ga yaro musamman jariri tun haihuwarsa. A cikin yankin Doso da yawan iyaye sun fahimci mahimmancin wannan shaushawa. Sai mu saurari rahoton da Nana Hadiza Hassan ta haɗa mana. Shaushawa na da muhimmancin gaske ga ƙoshin lafiyar yara ta dalilin wannan shaushawa yara jarirai zuwa masu shekaru biyar ba su da haɗarin kamuwa da cututtuka masu tsanani. Yaro dai da ya zo duniya sai mu yi mishi BCG da polio zero. In ya kai sati shida sai ya zo mu yi mishi awo na harko, mu yi mishi penta eh, mu yi mishi pneumo eh, mu yi mishi VPO eh, da rota eh. Sati goma ya zo kuma mu yi mishi kuma pneumo 2 da rota 2 da penta 2 da da kuma polio kuma wajen troisième rendez-vous cin nan eh, mu yi ma yaro penta 3 da pneumo 3 da vpo 3 kuma mu yi mishi polio injectable ya kai wata shida sai mu ce su kawo wace kwaldadde garin hasi danye da ice uku mu yi musu koko muna sa su kirkici da kwai mu yi musu dankali da nama da keke. mu yaro bai cin tonka bai cin romaji amma ana sa ma yaro miya da yawa cikin abinci yaran da ake bibiya da kuma ake musu shashwa cikin ƙa'ida sun fi ƙoshin lafiya ta fuskar jiki da kuma hankali a cewar wannan ma'aifiya. Bai cin komi nono ne kawai nake bashi. Yanzu watan shi uku cikin wata na hudu yake. Awo wanga shi ne na biyu. Da beseje da allura awon an zo yana ƙaruwa. In ka zo in akwai wani abu ana kwatanta maka in ka je gida sai kai. Diya ta watan ta talatin na da shekara biyu da wata shida. Ni to awon ta da farin da aka aihe ta an yi beseje. Daga bayan muka tahi aka aka yi mata premier dose duka mun cika sun yi su daidai duka awon nata shabata yawan ciwo gaskiya kuma croissance in tata elebon a cewar madan halidu fati likitar yara a cse tondobon da ke doso ana karɓar kowace rana kimanin mata hamsin da ke kawo ɗiyansu domin awo. Alhamdulillah mata na zuwa da ini muna iya samu arba'in da biyar zuwa arba'in da takwas wata rana muna wuce ma mu kai mata hamsin da uku haka alluran nan da ake ma yaran su alluran nan su suke ba yaran su tarhin jiki kuma yaro yana sa yi kwalwashi yayi kyau yanda ake so mata suna shan wahala da matsalan ruwa da argare mu UNICEF yana munu wani dan shato muna so. In mata sun zo wajen da huwa kasu samun wahala. Saboda wannan ma mata ba su so zuwa. Uwaye yana da kyau su sanya kulawa kan lafiyar ɗiyansu domin su amfana da dukkan allurar da ake mayara. To madalla da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarunmu a kasance lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.